ina yabo a gare ka ya Allah sarki ya tabbata a gare ka ban isa in yabe ka kaman da kai ba kanka ba ina salati da sallama ga shugaban halittu annabi Muhammad da alayinsa da sahabbansa baki daya bayan ga uwa masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa a wannan lokaci alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya saukar da cuta kuma ya hada mata da magani wanda ya ɗaukaka cibiyar kashful ali cikin amincewar ubangiji mun buɗe reshe a ƙasar saudiya cikin garin makka mutanen da ke ƙatar dubai duk za su iya samun magungunanmu sannan mun buɗe reshe a ƙasar libya cikin misurata muna gode wa Allah maɗaukakin sarki sannan muna godiya ga al'umma da irin gudunmawar da suke bamu wajen addu'o'i. Cibiyar Kashful Alil muna haɗa magani ne cikin nazari da bincike daga cikin manyan littattafai irin su at na Ibn al-Qayyim da Al-Attar wa Kunuzu Tibbu Shabi da al rahmatu fi Tibbi wal Hikma. Cibiyar kashful alil ta yi fice wajen ba da magunguna akan matsaloli da suka shafi magidanta. Muna ba da magani akan matsalar cutar kanjamau, sannan muna da list na mutane da suka karɓi magani kuma suka warke bila adadin. matsalar rashin haihuwa infertility matsalar sanyi stds da matsalar istimna'i of masturbation duk muna ba da magani matsalolin jinnu iska sihiri ko samu ciwon hanta hepatitis ko ciwon koda kidney duk muna ba da magani ƙarƙashin cibiyar kashful muna ba da magani akan kowace irin cuta kuma a warke da izinin Allah a jihar Zamfara za ku same mu a cikin Gusau a Neja muna cikin Mina a Yobe za ku same mu a cikin Damaturu muna da reshe a garin Abuja jihar Lagos Bauchi da kuma jihar Gombe da jihar Kano duk ana iya samun mu sannan a Katsina da Sokoto da Kaduna duk ana samun mu sannan muna da reshe a cikin garin maiduguri a ƙasar niger muna cikin maraɗi da kuma yamai za ku iya ɗaukar nomban mu ku kira mu kai tsaye ko kuma ku yi mana magana ta whatsapp a duk inda kuke a faɗin duniya matsi na ƙaruwa a najeriya sakamakon hauhawar kayayyakin masarufi abin ya faru ne tun daga lokacin da tsohon shugaban ƙasar najeriya alhaji muhammadu buhari ya rufe bodoji abin ya biyo ya biyo har ya kawo sabon gwamnatin Bola Ahmad Tinubu inda shi din ya shelanta cire tallafin man fetur abubuwa na biyo baya da cire tallafe-tallafe wanda har ta kai ga yanzu an cire tallafi na ko kuma ana shirin cire tallafi na wutar lantarki tsada ta yi tsada ta kai an waye gari yanzu talaka ba ya iya siyan abin da zai ci masara wannan da ake ganin ta matsayin abinci na gama gari na yau da kullum wanda birni da ƙauye kowa na iya amfani da shi an waye gari ya fi ƙarfin talaka wai fa magana ake cewa abinci ya sauko kayayyakin abinci sun kare raga-raga a kasuwanni wai a wata jiha ana sayar da buhun masara akan naira dubu hamsin da bakwai wai murna ake yi buhun masara fa ba wai buhun shinkafa ba buhun masara wanda ake sayan sa naira dubu uku dubu hudu a da kafin buhari ya ci mulki wanda ya yi tsada a mulkin buharin ba ya je dubu ashirin ne zuwa dubu ashirin da biyar amma yau shi ake cewa wai ya sauko ake murna ana sayan sa akan naira dubu hamsin da bakwai Allah sarki talakan Najeriya Dr. Ahmad Muhammad Gumi ya yi tsokaci game da wannan mawuyacin hali da ake ciki babu mafita sama da mutane su koma ga Allah batun price control abu ne da tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an taɓa shiga yanayi annabi ya faɗi cewar shi janyo kayyade kayayyaki ko tsayar da farashin kaya wannan Allah ne mai amma a cewar malam fa wannan idan 'yan kasuwa ba su ne suka haɗa baki wajen tashin kayayyaki ba mu a Najeriya duk abin da ake ganin tashin kayayyaki kusan haɗin baki ne da 'yan kasuwa ita kanta dalar ba ta yi tsada ba sai da makirci da badakalar 'yan kasuwa da 'yan siyasa waɗanda suke so su tsada zikin talakawa wannan kuma shine hakikanin manufofi na 'yan jari hujja a cikin jawaban dr ahmad mahmud gomi ya alakanta dukkan ƙasar da take son ta ci gaba da cewar dole ne ta samar da tallafi a cikin abinci ta samar da tallafi a man fetur da dukkan abin da za ta sauƙaƙa wa rayuwa ba wai ta riƙa cirewa ba da maganganu masu muhimmanci wanda za ku saurara daga bakin Dr. Ahmad Mahmud Gumi a cikin wannan bidiyon. Wato duk lokacin da mutane suka saki hanyar shari'a suna cikin wahala. Wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Yana da wahala mai tsanani duk wannan ba zai magani ba. Mutane ghalas sa'ir fil madina kaya suna hawa suna tsada a madina sai mutane suka zo annabi ya rasulallah ghalas sa'ir abubuwa ya tsada sa'ir lana don allah kai ka kayyade muna farashi sai annabi ya ce allahu huwal qabidul basit ar-raziq al-musa'ir allah shike azurtawa shike damkewa shike sakewa kuma shine mai haddada kudin kaya shine yanzu ake kira market forces market forces wannan ruwan nan nawa ake sayar da shi dari ko in kai yawo garin nan kana so ka saya da shi dari biyu za a saya in kana buƙatan kuɗi hamma ma 90 sai ka sayar ko ai market tana da price enter annabi sallallahu alaihi wasallam ce ina tsoro ranar tashin kiyama kada Allah ya kama ni da zalin na zalunci wani a cikin dukiyar shi ya ji ya sayo kayan shi da tsada na zo na sa shi ya sayar da arha saboda haka a bar mutane kowa yanda Allah ya tsayar ya tafiyar da kuɗi su saya to nan an ce in tsadar ba market forces ba ne me za ku ce market forces da hausa yanayin kasuwa in ba yanayin kasuwa ba ne to anya in 'yan kasuwa ne ke hada baki suke hada baki su kara wa kaya kaya na karya to gwamnati ta iya shigowa ta ce a'a kada wanda ya sake sayar da shi fiye da haka don musamman ga shi ne ina ji wanda za a faru na kano an san yadda ka sayo amma ba a haddade ba koko a hana 'yan kasuwa haduwa su kara kuɗi kaya amma in sun ce za su haddade wanda shi kanshi manzo Allah ya haddadewa akwai wani abu da zai faru yau wannan ana sai da shi naira ɗari to sai zama wurin da za ka siyo shi kuɗin ya ƙaru kuɗin mai ya ƙaru hidimar shi ta ƙaru mai shago yaro da kudin lantarki ya karu komai ya karu in ka sayar da shi yanzu ɗari to gobe ma ba za ka yi sowa ba ko? ba to ya ce akramakallahu ina da tambaya ina da shago eh. ya ce ina sai da kaya naira dubu ɗaya eh. ya ce sai na ji an ce wannan kayan da nake sayarwa naira dubu ɗaya ya koma dubu ɗaya da ɗari biyar ya ji wurin wa a can inda ake soyowa inda suke saruwa inda ya kuma dubu shi yana da shi yana sayarwa dubu daya eh. sai ji an ce kayan ya koma dubu daya da dari biyar eh. ya ce shi yana iya sayar da shi dubu ɗaya da ɗari biyar in ya sayar dubu ɗaya ba zai so mai wannan ba eh. ya ce in ya yi haka ya ce halas ya Allah ya kara amala lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to shine musulunci yana kula da yanayin kasuwa domin in bai kula da yanayin kasuwa ba mu'amala za ta tsinke ashe kenan ita gwamnati da ya kamata ta shigo ta ɗauki matsayin da zai kawo kaya su yi sauƙi ba ta zo kasuwa ta matsa ma 'yan kasuwa ba domin in an matsa musu kusa samu da za su yi za su kulle mai za su kulle kasuwa ko ku a fara black market kana son buhun shinkafa black market maimakon in yana white market <laughs> ya zama dubu sittin ko to a black market sai ya kai dubu ɗari da ashirin shi yasa gwamnati sai ta yi abu babu ƙasa a duniyan nan babu ita da ta sa abin da take yi da bata sauƙaƙe abinci ba subsidy bata sauƙaƙe mai ba bata sauƙaƙe lantarki ba muna faɗan gaskiya ne abin da ya dace da shari'a musulunci kada kuma a yi abin da zai kuntata ma mutane in kun ce 'yan kasuwa ba za su yadda yanayin kasuwa su sayar da kaya a yanayin kasuwa ba to kasuwa za ta kulle sannan kuma barna zai kara yiwa to in ana son sauƙin kasuwa wurin wa ake komawa wurin gwamnatin nan da ba kwa so ku ce ita ce amma zai ku ɗauko laifi kuwa ku laftawa ai wanda yake kasuwa ma yake shi sake cewa eh, alhukra shine ɗan kasuwa in jalib ya zai kwaso kaya kamar mutum ya je kwantena eh, ya je china ya kwaso kwantenan shi ba shi ya kawo kayan ba musulunci ya yadda in yana so ya sayar in yana so ya kulle kayan shi sai sun yi tsada ya sayar domin jalim ne amma musulunci wanda ya halamta an kawo kaya kasuwa sai ka ci kaya sun zo kasuwa suna da arha bari in saye su duka don ina da kuɗi don su yi tsada in saye don su yi tsada in kuma su yi tsada in zo in sayar wannan shine hukura wannan haramun ne kun gane bambancin Eh. Hmm. eh shi mutumin kayan kasuwa jin su su koko ya ji ya dauko ne daga kamfani to ku tsaya ku in gaya muku wani abu don Allah ba atifa bane wannan fikihun nan ba atifa bane mutum ne ya je kamfani ya siyo kayan shi ya ajiye su to ya kulle to me kake so yi a'a ba ka ce tilasta sashen saida ba in kuna so kaya su yi sauki ga hanyar da za ku yi ita gwamnatin ita ce za ta sauƙaƙe abin da zai sa kaya ya sauƙi ta sauƙaƙe mai ta sauƙaƙe lantarki ta sauƙaƙe abubuwa na shigowa ta cire haraji kan kaya sai komai ku gaya me shi kan shi in ya ga an yi wannan zai ce kaya wannan kayan za su kwana za su yi kwante sai ya buɗe mai ko fahimta so matsalar a gwamnati take shi yasa ku ne baiwa fa baiwa baiwa ka ci taliya sau biyu fa wallahi in ka ci ta kafin zaɓe to ba za ka ci ta bayan zaɓe ba to a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya muna gamdakatar ya bamu dacewa duniya da lahira wa sallallahu wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh